By 2050, one in four people in the entire world will be on this very continent. Jawabin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris kenan yayin da ta gana da matasa a Accra babban birnin kasar a inda ta jaddada muhimmancin nahiyar Afirka ga duniya musamman Amurka tana mai cewa kafin shekarar dubu biyu da hamsin, mutum ɗaya cikin hudu a faɗin duniya zai kasance daga nahiyar Afirka. Wannan na nuni da cewa duk wani abin da ke faruwa a wannan nahiya zai iya tasiri akan duniya sosai. Ganin ku anan ya sanya ni farin ciki sosai game da makomarmu kamar yadda shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a taron Amurka da nahiyar Afirka a bara cewa mu duka muna ciki a kan nahiyar Afirka sabida nahiyar Afirka na da gudunmuwa mai muhimmancin gaske da za ta bayar cikin harkokin duniya abubuwan da ke da muhimmanci ga al'umman Amurka kamar tsaron abinci matsalan sauyin yanayi da kiwon lafiya da dai sauransu sai dai ta kara da cewa African leadership is critical to global peace Shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen zaman lafiya da tsaro a duniya. Na tuntubi ɗaya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro da diplomasiya a Ghana Adib Sani da shi ma ya halarci wannan taron. an da na yi masa tambaya ko shin ya ya ga wannan jawabi. Eh, Afirka ya yi critical kwarai because yanzu ka duba batun terrorism. Afirka ni a eh, hotspot. You know, just recently wani takarda ya fito eh, from Global Terrorism Index in da ya gwada abubuwan da ke yi daga Mali, Burkina Faso, and you know, some other countries. And when Nanduka is a major concern to young America because suna the interest are taking Africa. So in ba zaman lafiya, come gwada kaman ba yayi business kenan. Shi yasa suka commit 100 million dollars ma to at least ya zama uh, su kuma za su iya su kara so that mu here to prevent violent extremism from spreading from the Sahel region towards uh, littoral Yanzu batun it has become internationalized Kagani gane abin da ke Burkina iya kai mu daga Ghana abin da ke Togo ya iya kai masu Benin abin da ke Nigeria ya iya kai mana su Niger ko Cameroon shi yasa ya kamata a yi partnership da collaboration eh, in ba haka ba ba mu iya mu address issue na. sai dai ba batun tsaro kadai ne mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi ba har da batun baiwa mata damar maki da ma bunkasa harkar fasaha ta zamani koshin mai matasa ke bukata gun gwamnatin Amurka bayan ta sanar da muhimmancin Afirka ga duniya sunana Musa fiyu Matsayin mu na matasan Ghana dai abin da muke so wurin 'yan America ne da ina son a duba kamar field 'yan vocational na. Don yanzu dai office work nan da yana nan da yawa amma in da aka duba abin da ke tafiya yanzu zamani mu ga duka kan field ne shine wani vocational work dai wani lamarin technicality wani wurin building construction wani carpentry wani abubuwa haka nan. Da an dai an ya samu na infrastructures sun sun nan dai wani buildings wani equipment na dai help wannan abubuwa duka ya muna sauki. Da wuri na dai da ya taimake mu sosai don daily day life mu duka batun technicality ne kawai eh tun da riya America dai sun ga muhimmancin mu dai da wanga abu ko muke bukata a wurin sun dai anya hadi kari muna gode ma gwamnati America tunda ta ce za ta empower mata da kuma aikin digital kamar fasaha na zamani muna gani ya taimaka muna shi yasa ta yi ma Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana